ala siyasa ku daya Allah ji kansa a yara na akwai Alhaji Haruna Fama mota kaje je su ne yan siyasa yan uwanka kai musu gidansu Allahu ban da Allahu yana nan da ransa a ji a tambaye shi yawa daya wannan gwamnan mai ci wallahi tallahi na tara al'umma ta naci cutar jan ta ishe mu wa da waye jan zai tsaya sai aka ce na ce wani musulmi ne zai tsaya da shi suka ce har yanzu ba a samu musulmi ya fito na ce to a wanda ba musulmin ba wa kuke gani mai sauki sauki wanda in mun zaɓe shi muna tsammani ba zai cuce mu ba sai suka ce akwai wani ana kiran sista lalon to jama'a lokacin na san shi ya zo gida na ban kudi ba ya da rai yanzu ba ya gwamna to ya tambaye shi kafin ya tsaya din nan ya kawo min nawa to kan ku ku tambaye shi ban ma gama sanin sababe ba ban ko kwabo ba na tara yan izalazin bida wai kamacin suna na jihar filato na ce kun gajen ya cuce ya kashe mana mutane akan addini rana ɗaya ya tara samani ya kashe mana guda 64 rana ɗaya a hudu rana ɗaya samari musulmi na ce kuma ya kama mana ya watsa su a cikin gidan kurkunmu rana asabar ma da lahadi ba fayil ba komai ya dauka ya kashe su na ce to kun gani tun da ba mu ga wani daga cikin musulmi da ya iya fitowa ba to shi wannan da kuke cewa lalan din mu dogara da Allah mu zabe shi na zo na raba masu aiki ga su malam sa'idu da sun san an yaka kuma wayan su sun san aka zo Allah ya taimake mu ƙungiyar kiristocin jihar filato suka ce dan da an ce lalon ɗin yana jituwa da buhari kar a zaɓe shi duk kiristan da yake jin tasu kar ya zaɓi lalon in ci ƙungiyoyinsu su ya ce ya zaɓi lalon yana tare da buhari buharin zai mayar da jihar bulato ta musulmi gaba ɗaya Allah sarki kun gani nan ne musulmi ne mai wa'azin musulunci musulmi bahaushe dan jihar filato muhammad abbali ya haya jingir da niga tumata ma a cikin jos din nan aka haife a gurin aka haife ta ya sarkin gurin ce malamu to yanzu kana tsammani plato ta isa ta last of the local government ɗinta ta ce ban da basa muna ciki ko ba ma ciki mahaifi na kuma ma'aikacin gwamnati ne na ƙaramar hukumar just na je a duba tarihin yana na abinci. sai da ya gama sai da ya ritaya ba a kama shi kuma da laifin komai ba Allah ji amin Allah ji kansa amin Allah rahamshe shi amin Allah ya sa ya huta amin wallahi ya mana tarbiyar Allah da annabi shi ya koya mana karatun alqur'ani muka sauka a gudansa shi yake karantar da mu ilimi tun daga qawaidi ahlari ashmawi iziya risala ga malam sa'idina ya san haka to jama'a ya ce kar mai wasa da noma bayan mun rike karatu da kyau karatun allah da annabi wanda ya karantar da tauhidi sallah azumi zakka aikin hajji, lallai ilalla mu yi gaskiya lallai ilalla mu rike amana lallai ilalla mu cika alkawari mu yi zumunci kuma mu so al'umma tsakaninmu da allah kullum muka yi wani abu in an zo kuma jama'a mu suna da sai su ce Allah ji kan iyayenka ranar da muka yi abu mai kyau sai sai an musu addu'a su kaga sun zo sun yi zaman duniya sun wuce har yanzu insha Allah suna samun ladan kyakkyawar tarbiyyar da suka mana to sai na zo na ce mutu mu zo mu zaɓi ladan ɗin su kuma ƙungiyar kiristan ta ce wanda ya zaɓi ladan ya zaɓi musulunci har wani a wajen mangunan na aka ce sun je shi lalan ya fita yana kafin ya sai an ce kana tare da buhari in kana son kuri'a kiristoci a ra'ayin kan to sai dai ka bar buhari ya ce to su riƙe su shi ya yarda da buhari sai na ce numu kuma ma zaɓe shi da aka zaɓe shi ya zama gwanin mu kenan to bayan hatsi ina wani tuwon to mun ci ko mu ci ba eh? mun ci ko mu ci ba da karfin mu ko dabaran mu da ikon ubangijin mu Allah to tsakani da Allah mu auna rukon da lalon yayi wa jihar Filato da rukon da jan yayi masa da bambanci ko babu abin da ya dame mu mu karanta alkur'ani hadisi mu yi noma mu yi kiwo mu yi kasuwanci mu zai wu ba zaman lafiya in za a faɗa don allah da lalon da jam suna da bambanci ko babu wa ya kafa zaman lafiya wa ya kawo masifa da fitina a wa ya kawo cuta ta kabilanci na kan gaba a falatu to muna da hankalin mu ma zaɓe shi ah, ah. da na ci mu zo mu tara ƙuri'a Allah zai taimake mu amma mu yi addu'a muka zo muka yi sai na shi lalatin da bakin sai na ce ni alhaji sani baba na ne na ce na karba amma ka yi gaskiya ka rika amana ka yi adalci inda nake gaya muku a nan na gaya masa a gabansa to kun gani malam ba abu mai wuya irin yau da gobe da Allah ya sa muka ci duk wanda suka ce ka a zaɓe shi kiristocin da ba sa sansa suna neman ransa sai ga su a guje suka ce a shiga gwamnatin lalon a yi antifati me antifati yaudara mutum baya tare da kai ya shigo lokacin da ya ga ka samu ya ce a bashi makami akwai irin wayannan a gwamnatin buhari ko babu akwai irin wayannan a gwamnatin danan ko babu duk gwamnonin najeriya na akwai irin waɗannan a gwamnatocinsu ko babu ta suka zo suka shiga a wannan ma a nan kuma shaidura ne yana cewa lalon kai hankali da yan antipati suna so su karya gwamnatinka don na faɗa ba faɗa nan ba to na gaya mara a gida ku je ku tambaye shi lokacin da aka zo hawa na biyu wato ya ga siyasar ƙasar nan dole sai an ware kuɗi an bi manya manya manya an ba su yana da wani ɗan uwansa a tahir sai ya je da ya sai da saƙo yana son ya bani kudin nan miliyoyi bai samu gari na sai ya je samu malam bala yusuf sai ya ce malam bala yusuf ga shi kai mini ma'aji aji ka baiwa alhaji sani a dan raba masu aiki sai malam bala ya ce a'a kai wanne digima <laughs> ya ce ai wannan ya ce ai wannan ba wani kudi ne na wani abun nan ba wannan gwamnatin taku ce kuma an san wahalar da kuka yi tun ma kafin ya hau gwamnatin kuke kashe kudi to sai malam bala sai zai karɓi kuɗi ina zaune ya zo ya yi masallama nan da an samu sallama sai daga yana yana magana yana kallon ƙasa ya ce a yi shiru na saurara mai girma gwamnan jihar bulato ne ya aiko da dan wani abinda ko za a raba wa yara kaza kaza shine na karbo na ce to ka gaya musu dama zaɓansu da muke yi mun zaɓe su don su biya mu kuɗi kuɗi muka ciniki da su su bamu ya ce wallahi sai da na ce masa na ce ka mayar mar ya jira su bayan kwana ɗaya ko biyu suka dawo ya dinga kira a tahir zo a tahir zo ya zo ya ɗauki kuɗi ya ce ka ga kuɗi a kwati kwabo ba a ɗauka ba ya ce ni wahalar da na sha ta kai wahala amma ya masa alhaji sani ya ce baya so ba zai karba ba tsakaninsu da shi da tsakaninsa da wasu ma harkar ya zamani ne mu rayu addininmu ya tafi lafiya ya zamani ne mu rayu ta zauna lafiya ya zamani ne mu rayu ilimi ya ci gaba ya zamani ne mu rayu kasuwanci ya ci gaba ya ce ya ce ba magana kuɗi da za ka ba shi ba aka zo ya mayar masa na ce ka gaya mara in bai kai ba ni zan nemi shi gwamnan ce an dawo ma da kuɗinka to tun ban je na tambaye shi ko an dawo ma da sa ba shi a tahirin ya kai mm. bai ɗauko kwabo ba ya mayar masa sai na ji wata rana wai an yi taro shi ya haɗu da gwamnan da masu zaginsa ya ce musu ko zagin ba za kuke yi da wane da wane da wane waye ban ba kuɗi ba ya ce to wanda kuke zagin kuke ce wai shi ya zama musulmi yana jin magana a alhaji sani ya ce to shi din an aika mada kuɗi ya ƙi karɓa kuka suka yi shiru amma wannan ne ba na gudu amma na samu labari da general muhammadu buhari da barista na don da sauran gwamnonin najeriya 'yan siyasa sa'o'i na yayuna ƙannena, ‘ya'yana mm. ni ina tare da mai gaskiya ne ma na sa ka karanta aya a ya fi shurin matsaki inda Allah ke cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin Allahu يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا قوانا سكبانا نذكيا كجت أورام الله واتو مجت أورام الله zaman duniya kamar cin kasuwa ne ga nagari ga mai abuca ba mai koran wani sai mai rukuni rukuni idan laraba na son su yi wa tsuntsaye bayani sai su ce inna tsiyura ala amsali hata ƙa'u tsuntsaye a danginsu suke sauka kun taɓa ganin rukunin gado suna tafiya da kurciya tare yawa kun taɓa ganin rukunin zabi suna yawo da makwarwa tare inna tsiyura ala amsali hata ƙa'u tun da gamu a duniya ga nan gari ga mugu to mu ina za mu shiga wajen masu gaskiya sai Allah ya kira masu imani Allah ka sadu mu cikin su ya ayyuhan ladina amanu ya ku wanda suka ba da gaskiya ittaqullaha ku ji tsoron Allah jama'a mu ji tsoron Allah zaman duniya mu san namu ya namu wa kunu ma'as sadiqin kasance lokacin rayuwarku ta duniya tare da masu gaskiya kar mu yadda da marasa gaskiya kar mu ɗaga kanmu mu ce ina ɗan siyasa ya zo ya biya mu yi siyasa dan allah allah sai ya mana rahama mu yi noma dan allah sai allah ya mana rahama mu karanta alkur'ani dan allah sai allah ya mana rahama karanta hadisan manzo allah dan allah sai allah ya mana rahama zauna da 'ya'yanmu da matanmu da gaskiya da adalci sai Allah ya mana rahama wani zai ce haka da ta alƙur'anin ma sai mun yi dan Allah eh baka ga wayansu suna tsafi da alƙur'anin ba yazo ne yazo ya rubuta alƙur'ani da jini ba mashirki ba ne ba arne ba ne ba kafiri ba ne to Allah ka tsare mu daga kafirci Allah ka tsare mu daga talauci Allah ka tsare mu da rashin sanin haƙƙin gam Ya na faɗa ɗaya bayan ɗaya na kira wayan da Allah ya ba su shugabancin mu 'yan siyasar Najeriya duka na ce dan Allah kar ku je ku yi wani alkawari ba da bakinmu ba ku ce mu mun zama kayan ku za ku sayar ba ma goyon bayan karba karba don mu ba kayan ku ba ko ba kayan mu ba ne dukan mu bayan Allah ne ya ba kowa a cikin mu yanci kar wani ya kama wani ya sayar wa yarabawa daga yan arewa kar wani ya kama yan arewa ya sayar wa inyamurai kar wani ya kama inyamurai ya sayar wa yan arewa kar wani ya kama yan south south ya sayarwa yan arewa ko ya sayarwa inyamurai to yaya za a yi to mu yi adalci kasar mu akwai zabe ko babu to a zo a yi zaɓen kar mu danne wa kowa ƙuri'arsa kar mu canja wanda ya ci mu ba wanda bai ci ba yan manuniya za ta nuna ko ba haka ba a so a yi zaɓe ba magana murdiya ba magana sayar da yanci ba magana cutar nagarinku kowa dai ya zo ya yi zaɓe ƙuri'ar ɗan kano da ɗan bayansa daban-daban ne ƙuri'ar ɗan fulato da ɗan Legas daban-daban ne ɗan Legas ba da yancin zaɓe ɗan fulato ba mu da yancin zaɓe dan Kano baya da yancin zabe dan Borno baya da yancin zabe to a bar mu mu yi zabe ko daidai ne mutum ya gan mu duk inda ya ga mun yi dafifi muna da lafiyar mu da ran da addinin mu da komai ya zo ya ce a mayar da yawan mu babu wanda ba su da yawa a ɗau yawan namu a bashi wanda yawan nan yana nufin gaskiya ko zalunci zalunci inna allaha la yumli lil zalimi hatta akhadahu lam tabbas Allah yana talala ga azalimi ya ta damawa yana ganin kamar ba sai an kai jannin sanda Allah ya kama shi to Allah ba zai kubutar da shi ba to ya shiga cikin azabar Allah Allah bai kubutar da shi ba to zai dawoma kenan a jahannama Allah ya mana tsari yan siyasa kar ku wahala ga loga ga basira ga hikma ta daidai wa daida fito kowa ya daga hannu ya ce da kuka zaɓe ni na kula da ilimin duk kudinku na ilimi na baku na gyara muku makarantunku gata gata gata kuma an za ka faɗa faɗin gaskiya ka ce ga hanyoyin ku nan san da na zo duk sun mutu da na zo na gyara ga hargitsin ƙasa ku nan ana ɗauki ba daɗi da rashin tsaro da na zo na gyara da Allah yanzu mutum ya zo ya gaya mana wannan ya zai samu ƙuri'a mu ko ba zai samu sai ya daga mu ya saya tukuna ah. in ka daga mutum ka saya daga inda ya fito kan ya zo gida aka kashe shi to ina dubu hamsin din da ka bashi don Allah idan za a yi idan idan idan za a yi adalci a cikin jos ko a basa za a yi zaɓe kana jin tanjar tanjar da aka yi na rigingimu wallahi wani in ka faɗi wata unguwa a guri kaza ka ce masa an mayar da gurin idayar zaɓe kaza wallahi akwai mai addinin da ba za shi ba idan ka zo ka ɗauki musulmi bahaushe ka kai shi tsakiyar wa'anda ba musulmin ba ka ce a je a yi zaɓen a gurin adalci kake nufi ko cuta shin zaman lafiyar nan ya yi wa lalon amfani ko bai yi ba ya mana amfani ko bai yi ba ya yi wa buhari amfani ko bai yi ba mu talakawan najeriya ya mana amfani ko bai yi ba yan siyasa ku daina neman sayan mutum ku nuna aikin da kuka yi kar ku ce mana komai mm. kowa ya zo ce ni ga abin da na ni ga abin da na ni ga abin da na ku yi addu'a ku dogara ga Allah mu kuma mun tashi kar mu nemi ina mai kuɗi da mu ba kayan sayarwa ba insha Allah kasar mu za ta yi kyau Allah muna roƙonka Allah wannan zaɓuɓɓuka da suke gaba Allah ka ba mu shugabanni masu gaskiya. Allah ka ba mu masu rukun aman. Allah ka ba mu masu adalci. Allah ka kayar da macuta. Allah ka kunyata azzalumai. Allah duk mai kyakkyawan hali mun san kai ka san shi. Mm. Ko mun san shi ko ba mu san shi ba. Mai gaskiya da adalci Allah ka ba shi. Amin. ko mun san shi ko ba mu san shi ba mai rikon amana Allah ka ba shi jama'a duk wanda yake son ƙasa ta gyaru ba sai shugaban ƙasa kawai ba ba sai gwamnoni kawai ba in mutum ya zo unguwarku ya ce ya fito ba. wallahi kun san halinsa yi to ku rabu da kudinsa ku zaɓi wanda kuke ganin yana da alheri wacce cuta ce 'yan siyasa nan basu mana ba abinda zaka kamo mutum bai da abinda zai yi siyasa ba mu zo mu haƙura mu zaɓe su wani wallahi daga nan da ya tafi ka daina ganin sa ke sai ka karmo mayaudara ya cika a ofis haƙƙin mu ya danne mana amma mun ƙasa ta zauna lafiya mu muna ƙara da Allah mun san zalunci ba zai nasara ba inna allaha la yumli lil zalimi hatta idza akhadahu lam yuflitu yan siyasar pdp yan siyasar apc yan siyasar obga yan siyasar wane na san an soke wasu ko eh, ba karfi to so dukanku ga shawara ne yana wa'azi da littafin Allah alqur'ani mai girma wanda Allah ya ce wabil haqqi anzalna wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal illa أرسلناك wa مبشرا ونذيرا وبالحق أنزلناه da gaskiya tabbatacciyar gaskiya nan shi alkur'ani zancen Allah ubangiji Allah ce an zanna muka saukar da shi alkur'ani Allah ya saukar da shi da mai jama'a gaskiya gaskiya to karka ce tun da ya fito daga nesa kaza kaza ya yi karo da wayansu shaidanu ko wani abu sun yi jagwalgwala wani abu Allah ya ba da tabbaci da dahiraci wabil haƙi nazar kuma da gaskiyar ya sauka ya rasulallah annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ko shi'a na so ko ba sa ko yan ɗariƙar tijjaniya ƙadiriya na bandiya da sauransu na so ko ba sa so ko yan duniya na so ko ba sa so manzon da Allah ya zaɓa ya jagorantar da shi a talikai shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ko yahudawa na so ko ba sa so ko kiristoci na so ko ba sa so ko maguzawa na so ko ba sa so wa ma arsalna ka wa ba ma aiko ka ba ya rasulullahi annabi muhammad sallallahu alaihi sallama illa mubashiran wace kai mai albishir da shiga aljanna ne ga wanda ya musulunci ya imani ya gaskiya ya rikon amana ya yi tausayin na baya ya ga darajar na gaba aikinsa duka ya zama dan Allah ka masa albishir zan shigar da shi aljanna Wani zira aikinka ka gargaɗi mayaudari mushiriki munafiki makaryaci mayaudari ka ce in bai tuba ba ya mutu ya koma ga Allah za sa shi a wuta ba zai tsira ba aikinka kenan maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake shigar da imani zuciyoyin mutane waye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ne yake zai iya cire imani daga zuciyoyin mutane waye Allah إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم gaya wa manzon sallallahu alaihi wasallam ga shi a cikin alqur'ani karara hmm. don araran wanda ya hada ci alqur'ani in ya zo wannan gurin ya zama da ke to ba hadda hmm. da me Allah ya ce innaka tabbas kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama la tahdi man ahbabta ba za ka iya shiryar da wanda kai kake so ba walakin Allah sai dai Allah wanda ya aiko ka ya zabe ka shine ya hadi man ya sha Allah yake shiryar da wanda ya so wa huwa alamu bil muhtadin kuma Allah shine masani ga wanda suke masu shiryuwa Allah da ya halitta sa ala ya lau ma khalaqa huwa latiful khabir a ce wanda ya halitta bai san halitta sa ba ai Allah ya san su Abu Jahal duk da dangantaka jini ta hada su da manzon Allah ya san ba su da wani amfani ya ba su imani ne da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake so ne da bai raba wa danginsa ba amma su ba cikin dangin annabin suke ba sun yadda ne salman al-farisi ba daga ƙasar farisa yake ba shi ba larabe ne da allah ya bashi ya samu imanin ko bai samu annabi ne yake raba imanin ko allah shi nasa wa'azi ne kar ku saurari yan ko masu ɓasar da mutane zan sai ai annabi shi ya bashi ko shi zai ɓaci wai dan ya zo ya yaudare ka ya maka dabara ya ce shehu ya baka imani shehu ya kwace ƙarya yake duk wanda ya ce yana bada imani yana kwacewa ko shehu ne ko dan ko muridi ne ko ya ce shi musulmi ne ko ya ce shi dan zana da ƙarya yake munafiki wanda gaskiyar nan ta Allah ce zama mu rike ƙuri'a da kyau mu bi dare mu bi rana mu yi addu'a mu ce Allah kai ka halicce mu Allah kai ne mai gaskiya Allah kai ne mai adalci Allah kai ne kace ai adalci ya ubangiji ga zabe nan yana zuwa ka taimake mu ka ɗora hannun mu akan daidai Allah duk wanda yake nema ya kada mu Allah ka kada shi amin amin mun yi haka ba mun yi yana mu ba mun kai ƙara gurin mai akwai mai cikakken iko shine amma. saboda haka yan siyasa na ba ku shawara ku nuna wa 'yan najeriya aikin da kuka yi kawai mai kyau kuka eh, nuna ya kuku rika raba dubu hamsin hamsin wala ana abin kunya ka tura ka tura wakilin ka ya je abuja ya gama shekaru a banza ya kasa nuna abin da ya yi sai zo ya baka dubu hamsin ko ka zaɓi gwamna ya kasa nuna abin da ya yi sai zo ya baka dubu hamsin ai ya daina wa mutane waye su Allah ka dora kan da ya yake allazina qalu rabbuna allah thumma istaqamu allazina qalu rabbuna allah thumma ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون جماعة دباجم دزوشيام مطايا أكان توحيدي الله يأتي إن الذين قالوا ربنا الله للي وإن سكتين mu ubangijinmu shi ne Allah sun mastaqamu sannan suka tsaya akan haka ba su karɓo kuɗi sun yarba ba ba su bi matan banza sun yarda aƙidar ba ba su tashi neman shahara ya jefa musu girman kai sun yadda gaskiyar ba sun mastaqam sannan suka daidaita akan gaskiya a ɗaga muna tare da gaskiya a sauke muna tare da gaskiya mu rayu muna tare da gaskiya mu cika muna masu gaskiya ranar tashar kiyama mu je ta muna masu gaskiya Allah ya daga darajojin mu zuwa aljanna firdaus da rahmatu Allah ka taimaki shugaban kasa Buhari duk gurin da ya aikata aiki mai kyau Allah ya sa kada ya yi kuskuren sake kasar nan ga wanda za su bata aikin da ya. Allah ya kare shi Allah ya taimake shi Allah ka taimaki wannan dattijo muna roƙonka ya Allah ba rizza lalon ya sha zagi mutanka sun zazzage shi sun mashari wannan bawa Allah ka sa ya musulunta Allah ka sa zaman lafiyar da ka kawo lokacinsa Allah ka sa kada miyakun sakatarori su rushe na ta gaya masa da shugaban ƙasa da gwamnoni ku hankali da miyagun sakatarori ku yi hankali da 'yan antipati duk mai neman rusa gwamnatin tarayya ko ta jihohi Allah ya rusa shi Allah ka ɗora mu akan daidai Allah ka ba mu nasara ta duniya da ta lahira قول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم انه هو الغفور الرحيم السلام عليكم